Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات Ma sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adam ne tare da kuwa cikin wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su sai kuma shirin nan na muleka jaridunmu na yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin duniyar mu a yau sai kuma muroyin masu saurare sai kuma shirin muleka iran abinda zai biyo baya shine afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu na wannan lokaci zai gudana jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Yanzu sai a gyara zama domin aji labarin duniya ta da tahir Amiraji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. yawan waɗanda suke rasa rayukansu sanadiyar cutar corona a nan ƙasar iran yana karuwa bayan tafiye-tafiyen ƙarshen shekara sojojin sama na najeriya sun musanta hotunan bidiyo na boko haram dangane da kakkaɓo jirgin saman yaƙin rundunar amurka ta ɗauki takunkuman da gwamnatin trump ta ɗora wa jami'an kotun ƙasa da ƙasa ta icc yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar iran ta ba da sanarwar cewa yawan waɗanda suke rasa rayukansu sanadiyar cutar corona yana ƙaruwa bayan tafiye-tafiye na hutun ƙarshen shekara da aka yi kamfanin dillancin labaran iran press ya bayyana cewa ma'aikatar ta ba da rahoton mutuwar mutane 117 sanadiyar cutar a jiya juma'a kadai wanda shine adadin da ya haura 100 a karon farko cikin watannin da suka gabata hali yanzu dai mutane 62,876 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar tun bayan bullarta a farkon shekara ta 2020 sami sadat lari kakakin ma'aikatar kiwon lafiya a nan ƙasar iran ta bayyana cewa mutane 11,660 ne suka kamu da cutar a jiya juma'a kadai sannan 1,330 daga cikinsu suna jinya a asibitocin ƙasar. ya zuwa yanzu dai jimillar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da takwas da ɗari tara da saba'in da hudu ne suka kamu da cutar sannan miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da talatin da uku da ɗari tara da arba'in da tara ne suka warke daga cutar. rundunar sojojin sama ta najeriya ta musanta sanarwar kungiyar 'yan ta'adda ta boko haram wacce ta nuna wasu hotunan bidiyo dauke da hotunan jirgin yakin da suka kakkabo a jiya juma'a jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa kafin sanarwar ta boko haram dai rundunar ta ba da sanarwar bacewar jirgin ta guda daya a fafata wanda ta yi da mayakan kungiyar boko haram a jihar borno rundunar ta kuma bayyana cewa hotunan da boko haram ta watsa na burbushin jirgin ba gaskiya ba ne da cewa har yanzu ba ta san inda jirgin da kuma matukansa guda biyu suke ba gwamnatin ƙasar amurka ta ba da sanarwar soke takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗora wasu daga cikin jami'an kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manya-manyan laifuka wato icc kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya bayyana cewa shugaba joe biden ya soke umarni mai lamba 13928 wanda ya bukaci a toshe asusun ajiya da kuma kadarori na wasu jami'an kotun ta icc daga cikinsu hadda mai gabatar da ƙara na kotun feto bensoda kafin haka dai tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya wa bensoda takunkumin ne bayan da ta gabatar da batun bincike da hukunta wa'anda suke da hannu a laifuka ayyukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a yankunan falasɗinawa da aka mamaye tuni dai kotun ta amince da aikin fara bincike akan yahudawan hamsin kasar isra'ila wanda suke da hannu a laifukan yaƙi kan Falasinawa. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran an ji karar tashin bumabumai masu karfi a unguwar alkarada na birnin bagdaza babban birnin kasar iraki a daren jiya juma'a kamfanin jinancin labaran erna na ƙasar iran ya bayyana cewa an ji karar tashin bama-baman hatta a yankuna kusa da anguwar don ƙarfinsu amma har zuwa lokacin ba da wannan labarin dai ba san irin asarorin rayuka da kuma dukiyoyin da fashe-fashen suka haddasa ba a cikin watanni biyu da suka gabata dai an yi ta kai hare-hare na ta'addanci a birnin na bagdaza sannan an kai harin na jiya juma'a ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen masar jordan da kuma irakin suke gudanar da taro a birnin na bagdaza a fagen wasanni kuma 'yan wasan cricket na jihar edo a tarayyar najeriya sun ɗauki kofin wasan cricket na wannan shekara ta 2020 wanda aka gudanar a birnin benin babban birnin jihar ta edo a tarayyar ta najeriya jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa an gudanar da wasannin cricket na maza kuma na ƙasa ne a makarantar boys high school na birnin benin babban birnin jihar na tsawon kwanaki takwas a ranar laraba ce dai aka yi wasa na ƙarshe inda 'yan wasan jihar edo suka lalasa takwarorinsu na jihar kaduna a zagaye na 57 wanda ya ba su damar ɗaukan kofin na wannan shekarar sannan 'yan wasan jihar lagos ne suka zo na uku jihohin da suka halarci gasar dai sun hada da lagos edo anambra kwara kaduna rivers delta da kuma oyo masu sauraro karshen labaran duniyan kenan madalla yanzu kuma gashin nan namu laƙa jaridinmu na yau wanda ni mustapha adam zan gabatar muku. mu leƙa jaridunmu na yau. Za mu faro ta ne daga jamhuriyar Nijar inda za mu leƙa shafin nan na Tamtam Info wanda yake cewa sabon shugaban ƙasar Nijar ɗin ya bayyana cewa zai yi yaƙi da cin hanci da rashawa. A jiya Juma'a ne da ya karantsar da Muhammad Bazoum a matsayin sabon shugaban ƙasar Nijar. inda ya rantse da alkur'ani mai girma sannan kuma ya gabatar da jawabi mai tsawo daga cikin abubuwan da shugaba muhammadu bazum ya yi alkawalin baiwa muhimmanci a lokacin mulkinsa da akwai bunƙasa harkokin ilimi tsaro da kuma faɗa da cin hanci da rashawa sabon shugaban na jamhuriyar nijar ya ce duk wani mai rike da mukamin gwamnati shine ke da alhakin duka abin da aikata kuma iyalansa jam'iyyarsa ta siyasa ko al'umma ba za su taimaka masa ba to za mu nufi najeriya da za mu lika jaridar leadership thousand da take cewa da akwai 'yan bindiga dubu talatin a arewa in ji gwamnan zamfara gwamna bello muhammad matawalle na jihar zamfara ya ce da akwai kimanin 'yan bindiga dubu talatin a zamfara da wasu jihohin arewa biyar a cewar gwamnan akwai sansanoni sama da ɗari na 'yan bindiga a faɗin jihohin inda kowannensu ke da aƙalla mutum ɗari gwamnan ya yi magana ne dai ta bakin sabon kwamishinan yada labarai na jihar alhaji ibrahim magaji dosara a wani taron tattaunawa da manema labarai a kaduna a jiya kenan juma'a ya lissafa jihohi kamar zamfara sokoto kebbi katsina kaduna da niger ya ce gwamnatin tarayya ba ta da isassun dakarun da za su yaƙi 'yan ta'adda a duk yankin ya ce akwai ƙasa da sojoji dubu shida da ke aiki a faɗin jihohin arewa maso yamma. To har yanzu muna Najeriya da zamu lika jaridar nan ta Punch wacce ta kawo labarin da ke cewa likitoci a Najeriya sun sha alwashin ci gaba da yajin aikin da suke yi. Ƙungiyar likitoci ta Najeriya ta fitar da sanarwa a jiya Juma'a inda ta sake bayyana azamarta ta ci gaba da yajin aikin da take yi ba tare da ja da baya ba har sai gwamnatin tarayya ta aiwatar da sharɗan yarjejeniyar da suka yi da ita daga cikin sharuɗan yarjejeniyar da likitocin suke son ganin an biya su da akwai albashi da kudaden arias arias sai kuma diyar abokansu da suka rasa rayukansu saboda fada da cutar covid-19 a yau asabar yajin aikin likitocin ya shiga kwanaki na uku. ma sauraro da haka muka bi ƙarshen shirinmu na muleka jaridunmu na yanzu sai a gya zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar. To yau za mu je jamhuriyar Nijar inda zaɓen shugaban ƙasar Malam Bazu Muhammad ya yi rantsuwar kama aiki a wani al'amari da ya kasance irinsa na farko a wannan ƙasar da wani shugaba farar hula ya miƙa mulki ga takwaransa da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya don bayan da ƙasar ta samu 'yancin kanta yau da shekaru 60 da suka gabata. Nu Muhammad bazum président de la République élu conformément aux lois A cikin shirin za mu ji kaɗan daga cikin jawabin sabon shugaban ƙasar da kuma irin ƙalubalen da ke a gabansa. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Tomarila a jamhuriyar Nijar a ranar Juma'ar nan ce biyu ga wata aka rantsar da sabon shugaban kasar Malam Bazu Muhammad a wa'adin mulkinsa na farko bayan lashe zaben shugabancin kasar. Kafin rantsar da shi sai da kotun tsarin mulkin kasar ta yi tuni da sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da Bazum Muhammad ya lashe. Muhammad Bazum na jam'iyyar BNDS tarayya mai mulki ya ci zaben ne da kashi 55.66 cikin dari na ƙuri'un da aka kada yayin da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar kuma ɗan takarar jam'iyyar rdr canji alhaji muhammadu usman ya samu kashi 44.34 cikin ɗari yayin bikin rantsar da sabon shugaban wanda ya samu halartar gwamnan shugabanni da gwamnatocin kasashen afirka da wakilai daga kasashen yammaci da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa shugaba mai barin gado isufu muhammadu ya mika wa sabon shugaban kasar tutar jamhuriyar niger da ke nuna sauya mulki daga hannunsa zuwa hannun muhammad bazum wannan ne karan farko a tarihin demokradiyyar jamhuriyar Nijar da gwamnatin farar hula take mika mulki ga wani zaben shugaba farar hula. Sabon shugaban kasar Muhammad bazum ya yi rantsuwar kama aiki ta hanyar dafa alkur'ani mai tsarki yana mai cewa. Nous, Mohamed Bazoum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint mu muhammad bazum shugaban jamhuriya wanda aka zaɓa kamar yadda dokoki suka tanada ina mai rantsuwa da littafi mai tsarki zan kiyaye kuma in sa a kiyaye kundin tsarin mulki zan mutunta dukkan hukumomi na jamhuriya ba zan taɓa yunkuri ko cin amanar ƙasa ba zan kuma mutunta hurumi da haɗin kan 'yan ƙasa da mutuntawa da kare 'yancin 'yan ƙasa da kuma tabbatar da adalci wajen tafiyar da ma'aikatan gwamnati da kuma mutunta dokoki ba tare da nuna ɓangarancin siyasa ba idan na saba wannan na yi na'am da duk hukunci mai tsauri da za a yanke kaina kamar yadda doka ta tanada ina fatan allah ya taya mu de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir en aide. Yadda zababben shugaban kasar ya yi rantsuwar kama mulki kenan, jim kaɗan bayan shan rantsuwar kama mulki, sabon shugaban ya gabatar da jawabinsa na farko inda ya taɓo batutuwa daban-daban. Permettez-moi pour commencer de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis à notre pays A cikin jawabin nasa Muhammad bazum ya yi alkawarin jajircewa wajen magance matsalar tsaro nuna ba sani ba sabo game da cin hanci da rashawa da samar da ilimi musamman ga ɗiya mata ya kuma ce zai yi ƙoƙarin shimfiɗa adalci a mulkinsa matsalar tsaro da ƙasar ke fama da ita na daga cikin manyan batutuwan da ya taɓo sabon shugaban ya sha alwashin ɗaukar mataki kan 'yan ta'adda da ke adabar kasar a iyaka da kasar mali da kuma jihar difa mai makwabtaka da najeriya wannan duka a cewar sabon shugaban kasar zai samu ne tare da karfafa aikin jami'an tsaro ta hanyar ba su kayan aiki domin ganin bayan ayyukan ta'addanci da ke zaman babban bala'i ga wannan kasa in shi a ɗaya ɓangaren kuma basu muhammad ya bayyana cewa shi shugaba ne na kowa da kowa yana kuma yin kira ga dukkan 'yan siyasa na kasar da su zo a yi aiki tare domin ciyar da kasar a gaba a ɗaya ɓangaren kuma bazum muhammad ya bayyana cewa shi shugaba ne na kowa da kowa yana kuma yin kira ga dukkan 'yan siyasa na kasar da su zo a yi aiki tare domin ciyar da kasar a gaba akan abin da ya shafi tattalin arziki sabon shugaban ya ce zai dora akan manyan ayyukan da tsohon shugaban kasar alhaji isufu muhammadu ya yi tare da karfafa samar da ayyukan yi ga matasa gina hanyoyi samar da ruwan sha da wutar lantarki da inganta sha'anin kiwon lafiya da ilimi musamman na ɗiya mata ta hanyar gina makarantun kwana na mata wanda hakan zai magance auren wuri da ake wa ɗiya mata a batutuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa sabon shugaban ƙasar ta nijar bazum muhammad ya sha alwashin yin aiki tare da makwabciyar ƙasar najeriya game da matsalar boko haram da kuma makomar 'yan gudun hijira da ke jibge a yankin difa inda zai tattauna da gwamnatocin arewacin najeriya musamman gwamnan jihar borno ta yadda za a mayar da 'yan gudun hijira gidajensu a game da batun da ya shafi mali muhammad bazum ya ce ya zai yi aiki da kasar algeria domin karfafa yarjejeniyar zaman lafiya ta alshe da yadda za a karfafa wa yarjejeniyar a samu zaman lafiya a mali zai kuma yi aiki da hukumomin libya domin kawo ƙarshen safara iri daban-daban da ke wakana a yankin. Yayin da aka rantsar da bazin Muhammad a matsayin sabon shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar, tuni masu sharhi da lura da al'amuran siyasa suka fara tofa albarkacin bakin su kan kalubalen da ke gaban sabon shugaban kasar. A jerin manyan kalubalen da akwai matsalar tsaro da shi kansa zababban shugaban kasar ya yi aminar cewa ƙasarsa na fama da ita da kuma matsalar tattalin arziki sai kuma batun hada kan 'yan ƙasar duba da irin rigingimun siyasa da suka biyo bayan zaben wani abu kuma shine yunkurin juya mulkin da gwamnatin ƙasar ta ce ta murkushe kwanaki biyu kafin rantsar da sabon shugaban ƙasar gwamnatin mai barin gado ta danganta lamarin da wani yunkuri na mai da hannun agogo baya a yunkurin shimfiɗa tsarin demokuraɗiyya a ƙasar kan irin kalubalen da ke gaban sabon shugaban kasar bazum muhammad ga abin da alhaji nuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr a kasar ta nijar ke cewa babu shakka eh, matsalar tsaro tana cikin kalubalen manya-manya na tahiyar da al'amuran jagorancin kasa muna fata Allah da ikon shi ya ba su kokarin neman haɗa kan 'yan ƙasa gaba ɗaya bisa kan magana kishin ƙasa su sani ba wani mahalukin da zai fito da wata duniya ya yi muna kariya zuwa ga kasanmu da gina kasanmu da kishin kasanmu da tsaron kasanmu fiye da mu yarda da juna son juna yunkurin kuma hana kai shiga cikin wani rudani irin yadda mutanenmu yau yawanci a siyasance suka sa kansu cikin eh, harkokin son kai da son rai tunda in akwai son kai babu haɗin kai. To koya masana harkokin siyasa ke kallon makomar ƙasar ta Nijar da ma kalubalen da ke gaban sabon shugaban kasar wannan ita ce tambayar da na yi wa dr tukur abdulkadir masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya akwai kalubale da dama a gaban shiga matsala na halacci bisa yadda zaben ya kasance sannan kuma dole ya tunkari matsalolin da suke adabar kasan musamman rashin tsaro da kuma ainihin rashawa da cin hanci da kuma talauci da ya katutu ma mafiya rinjaya mutanen kasar a dole kasar sai ta dawo daga rakiyar da take yi na kasancewa ta yan amshisha ta faransa da barin amurka su kafa sansanoninsu na leƙen asiri da kuma na harba jiragen saman da ba su dauke da make da matuka don gaskiya kusan sun sallama kasar ne da yancin kasar da ɗewacin kasar faransa da amurka wannan kuma babban takaici ne babban na kasu ne ga afirka babban na kasu ne ga munan makwabtan wannan kasa wadda muke da kusantaka da ta al'adu da ta addini ta hada mu ba karamin haduwa ba gaskiya sai sun yi karatun ta natsu in ba haka ba yan ina da kisa za su ci gaba da amfani da duk damar da suka samu ko kuma na baya shi Muhammadu Isufu na kasancewa yan amshin shatan Faransa da Amurka in shi ma wannan bazu Muhammad ya ci gaba da abin da suka saba yi yana ministan harkokin cikin gida da sauransu da kuma rawan da ya taka a baya aka ci gaba to wannan yanki wannan kasa za ta ci gaba da ɗanɗana kudarta kuma mu ma za mu ci gaba da samun namu mummunan rabon sakamakon rashin tsaro da kuma rashin iya gudanarwa cikin wannan ƙasa ta Nijar da kuma miƙa ta ma Faransa wadda yake babban makiyar ƙasashen Afirka ne in aka yi la'akari da mugun rawan da ta taka a mulkin mallaka da kisan gilla da taiwa ƙasashe mutanen Afirka irin sau irin su Algeria da sauransu da kuma yadda take ci gaba da kwashe arzikin mutanen ƙasar Afirka ta hanyar haɗin kan kannukan farautan da ke mulkin waɗannan ƙasashe. To masu saurare da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku tarbe mu a wani shirin idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a huta lafiya. sai kuma a sake gyara wani zaman domin a ji shirin nan na murayin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rediyon muhirar Iran ina muku fata alkhairi na fatan kuna lafiya ba haka zai isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na kasa Alhaji Zaidu Bala Kofa Saba birnin Kebbi da Bashir Dauda Sabuwar Anguwa Katsina sannan da Abdullahi Rabi Sokoto sannan da Bala Rabi Sokoto da Arabi Muhammad Gidan Madi Sokoto da Arabi eh, da Bilale na Kasari akwai mu da Sani birnin Kebbi akwai Abu na bajoga akwai sadi mg tandar fataskun akwai awwal garba awwal fataskun akwai ibrahim sd kusfa zaria sannan kuma akwai bafa haruna bajoga da dukkan yan uwa masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka ina gaishe su magana umar alasan kamaru assalamu alaikum a tashi assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran boh hausa radio da tv sunana ibrahim iramadake shugaban kungiyar masoya radio da tv boh to bara na mika sakon dubun gaisuwa na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar haka jagoran shirin mai gabatarwa hassan barka abdullahi salihu katsina shugaba dabta abdulkadir mubarak akwai miji taba adam tahir amin raji da awwal bauchi da daukacin ma'aikatan boh hausa akwai malam asadi sannan ga wannan dan uwana iliya mai shayi garkin daura akwai kadori digaga ibrahim st kusba nura mai afil gusau akwai kadori digaga dan filani wurdi akwai iliyasu yakubu itawa daga jihar bauchi da daukacin masu sauraro wannan gidan rediyo mai albarka sunana ibrahim ramadaki shugaban masoya radiyo da tv boh assalamu alaikum boh hausa a radio iran mai magana na ne yau da kullum miji muhammadu wanda aka sani da suna miji soja mai adadi sau a nan zandar niger yana so in amfani da wannan dama in yi da yan uwa da abokan arziki kamar su malam hassan barka akwai bukari roga-roga agadas akwai muhammadu zakin love agadas akwai amadu tula agadas akwai letoro mai isans a nan zandar bakin hospital akwai mustaka dangare na agwa mai fati bakin likitar dutse akwai abdu dan gado-gado mai tebur bakin likitar dutse akwai alhaji bashir dan dada bakin likitar dutse mai shago akwai eh, markala san wanda yake bakin likitar dutse akwai malam umar kanta na baraka wanda yake likitar dutse akwai musa harin asuba ya yana najeriya akwai su madattai birnin yamai yana so in gaida sunusi madattai to mai magana naku ne yau da kullum miji muhammadu wanda aka sani da suna miji soja mai adadi sahu a nan zandar niger assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na gidan rediyon iran a barkan ku da wannan lokaci a yau zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki sunana ibrahim dan fulani yayari mai asinal mazaunin garma karamar hukumar wurji a jihar Bauchin Najeriya. a Zan mika sakon gaisuwa zuwa ga abokaina kamar su Kador Diga ga fulanin wurji, Ilyasu M Ilyasu Bulawa, Ilyasu Yakuba Diga wa ita su gadau, Ali Yahaya Jafar Yan Wuru, Murtala da Basi kaga dama, akwai Lawan Sade Daura, akwai Bulama Killume, akwai Umar Bulama, akwai Ba Umar babban yaya sabon gida kinunu Sani Nusari, Lawan Sade Daura, akwai shugaba Iliya Mai kan kanti da shayi garkin daura akwai tahir m tahir jan bulo a ina mika saƙon gaisuwa zuwa ga mamata a can jamhuriyar nijar a malama ramatu isiyaka babban birnin yamai akwai yaranta halimatu sadiya da sarai ahmadu akwai shugaban ƙungiyar zabi sanka na jamhuriyar nijar ila hakimi akwai tsoho mai albarka isa abubakar akwai abokai na kamar su sunusi mudattai da magaran jamhuriyar nijar Nijar akwai Isufu Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya mai magana Ibrahim dan Fulani yari a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Salamu alaikum Radio Iran Zuhuriya Musulunci to ina gida ku dukan ku kowa da kowa na Radio Iran ina gida kowa da kowa da manyan da ƙanana mai magana Muhammad Lawal mai dawa ina jin daɗin shirin ku to na gode Allah ƙara ma Radio ku daraja Allah ƙara ma Radio ku albarka ina muku fata alheri baki ɗaya ina gida ku. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu boh radio tahiran muryar musulunci ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya ma'aikatan ku gaba ki daya suna na dai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ne dan allah yana so ku bani dama an gada yan uwa da manan arziki kamar haka da farko dai hassan barka ina muka fatan alkhairi jagoran shirin ta damar haka ina gada eh, zane da alife tifa wanda yake garin midik akwai alkasim legoro wanda yake mata mai akwai kasim wanda yake agadas akwai miji soja wanda yake zanjar akwai letoro wanda yake zanjar akwai musa hadarin asuba wanda yake da magaran manta da tayar m tayar wanda yake jambulo akwai mamman shehu wanda yake ramfon hawa juju saudi guard ne akwai musa mai shayi shi ma na ramfon hawa juju eh, akwai ita hajiya laura kase kin ga ta ki tawaye gani wanda take garin magarya akwai shugaba a madimbarin gamba magarya ba zan manta da da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji musan garo wanda yake kaduna ba zan manta da kadori jigaga wanda yake garin wurdi nan najeriya ba zan manta da duk yan kungiyar zaɓi sanka da yan fada fada najeriya da nijar inawa kuwa fatan alkhairi duk wanda bai ji sunan shi allah ya haƙuri gaba da yawa insha allah za a tarya ina muku fatan alkhairi na gode suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura. salamu alaikum jamhuriya naira dila mai nama nake roga roga dukkan nake su asan barka nake da su ne mahmud daga da To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. shirin nan na muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin wannan muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin shawon yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wari sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai manta na a bisa faifai. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da yankunan da kasar iran take yi na ganta gyara kabarin fitaccen masanin nan ɗan ƙasar iran wato abu raihan biruni da yanzu haka kabarinsa yake cikin ƙasar afghanistan watanni da muka samu da kamfanin labarai na iran press ya nuna cewa ali asgar munis ministan kula da al'adu da yawon shakatawa na kasar iran ya buƙaci mataimakin ma'aikatar kula da ababen tarihi na kasar afghanistan bisa la'akari da yadda kabarin fitaccen masanin nan na kasar iran abu raihan biruni ya rushe kuma yana cikin yanayi mara kyau na neman goyon bayan gwamnatin afghanistan wajen gana an gyara wannan kabari na babban masanin lissafi ɗan ƙasar iran da kabarinsa yanzu haka yake garin gazni na ƙasar afghanistan mu'unis ya kara da cewa ƙasar iran tana da ƙwarewa da fasahar gyara wuraren tarihi yanzu haka akwai kwararru da dama da suke gudanar da ayyukansu a wannan bangaren don haka a shirye suke su ba da dukkan gudunmawa wajen ganin an sake gina wannan kabari yadda zai koma kamar yadda aka gina shi a baya ko ma fiye da haka shi dai abu raihan biruni an haife shi ne a ranar kuma uku ga watan zulhijja na shekara ta 362 bayan hijira a garin biruni wani ƙauye da ke garin khawarizmi da ke ƙasar uzbekistan a halin yanzu kuma ya koma ga mahaliccinsa ne a shekara ta 440 bayan hijira a garin gazni da ke ƙasar afghanistan ta yanzu har ila yau ya ƙara da cewa abu raihan yana da ƙwarewa ta sanin harsuna irin su farisanci larabci ibraniyanci da dai sauran harsuna daban-daban wanda aka ce ma har da harshen yunan hakika ya bar guraben ilimi masu yawa a baya daga cikinsu akwai littattafai da dama da ya yi wanda akwai littafin nan sananne wanda ya magana a kan shi da ya shafi ilimin taurari da dai makamantansu a fili yake cewa abu raihan biruni babban masani ne fitacce ne a fannoni daban-daban na ilimi wato kamar ilimin sanin ƙasa da na sanin halayyar ɗan adam da ma ilimi na kimiyya da ake kira physics. Hakika Abu Raihan Biruni ya yi zamani da gwamnatoci daban-daban da suka gabata inda ya zamani da Hawarizimawa da kuma sarakuna guda uku na daular Gaznawi inda ya gudanar da hidimomi na ilimi sosai. Bisa bincike da wasu masana kasashen turai suka yi a kansa misali kamar Vedman da Sotar da rashtar sun yi amfani da guraben ilimi da biruni ya bari ciki har da makaloli masu yawa akan maudu'ai daban-daban da yawansu ya kai 180 abu raihan shi ne mutum na farko kamar dai sauran masana na yanzu da ya bincike kan ilimin geography kuma sakamakon binciken da ya yi ya samu karbuwa sosai duniya ta yi amanna cewa iraniyawa suna da kaso mafi tsoka a tarihin wayewa da ilimi na duniya a gaban babban ginin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar autrish birnin vienna an sanya mutum mutumin fitaccen masanin kuma likita masanin tarihi na ƙasar iran wato abu raihan biruni baya ga wannan mutum mutumi na abu raihan akwai mutum mutumin ƙwararru da masana na ƙasar iran da dama da aka sanya a gaban ginin masar Ɗinkin ta Duniya, inda mutum-mutumi na farko da aka sanya a wajen shine masanin ilimin farsafa ɗin nan ɗan ƙasar Iran, kuma marubucin littafin nan na Shifa da littafin Kanun a ilimin ɗibbu, wanda yana ɗaya daga cikin fitattun littattafai kan ilimin likitoci da ya shahara a duniya. Mutum na biyu da aka sanya a wajen shine babban masani ɗin nan na ilimin lissafi da taurari wato abu raihan biruni sai ko mutum na uku da aka sanya shi ne hakim umar khayyam ne shaburi malamin falsafa da lissafi da ilimin taurari daga ƙarshe kuma sai mutum mutumi na hudu da aka sanya shi wato likitan nan masanin falsafa da ilimin taurari zakariya arrazi da ya shahara a matsayin wanda ya gano alcohol ko kuma alcohol da jauhar wato acid sulfuride mutum mutumin da muke magana a kan shi wato abu raihan biruni an yi mutum mutuminsa ne har guda hudu inda kowanne ɗaya yake kallon kusuroyi guda hudu a gaban ginin masar ɗinkin duniya akwai guraben ilimi da ya bari masu tarin yawa da suka kai kusan 115 da suka kunshi ilimin lissafi ilimin taurari da kuma sauran abubuwan da suke da dangantaka da su wanda guda 28 kadai daga cikinsu ne suka isa zuwa hannayenmu bisa mahangar edvard zakshu biruni wani babban mutum ne da allah ya masa baiwa ta fahimta abu raihan ya yi amanna cewa duk wani abu da ake amfani da shi ta hanyar yin istidlali na ilimi wajen tabbatar da shi to dole ne a yi gwaji domin tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyar maganganun da aka nakaltu da bayyana irin istidlalin da aka yi a kansa yin amfani da hanyoyin gwaji a abubuwa na ilimi suna daga cikin sabbin ilimomin zamani da abu raihan ya kirkiro ustaz abdulhamid nirnuri ya faɗi cewa abu raihan ya yi bincike mai zurfi kamar yadda ƙasa take kewaye rana da yake ba da amsa game da masu ra'ayin cewa duniya tsaye take wuri guda ya yi bayanin cewa wanda suke ganin duniya ce ke kewayawa amma rana tana tsaye babban dalilin wannan shine abubuwan da suke a doron ƙasa da ba a iya wurga su zuwa sama wannan ya nuna cewa akwai wani ƙarfi da yake cikin ƙasa da yake janye abubuwan zuwa gare shi wanda a lokacin da yake motsi yake hana abubuwa tashi zuwa sama wannan maganganu sun shafi ɗaruruwan shekaru ne tun kafin newton da kuma labarin ƙonewar faɗuwar tufaha daga bishiya da kuma gano jazibiya ta wannan hanyar wato wani ƙarfi da yake sanyawa in ka wurga abu sama yake dawowa ƙasa to ma saurare kashi mun kwaro bayani amma lokacin da aka irma shirin ya kawo jiki don haka zan jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa kukan ce cikin ƙoshin lafiya kuma na iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng masu saurare ga shirinmu na karshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun karar da aka shigar da kamfanin Black Shell na kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa kan ɗaukan 'yan ƙasar Sudan aiki amma aka tilasta musu tafiya yaƙi a ƙasashen kasashen libya da yemen da ni su musunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar sudan ta jaddada bin kadin al'ummar kasar mutane kimanin 600 da wani kamfanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa mai suna black shell ya ɗauka aiki a kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa amma bayan isar su kasar aka tilasta musu tafiya yaƙi a ƙasashen libya da yemen inda tawagar masu kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar sudan ta buƙaci gwamnatin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta miƙa jami'an kamfanin ga ɓangaren shari'ar sudan domin tuhumar su kan mako makomar 'yan sudan da suka kwasa tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar sudan ta fayyace cewar jami'an kamfanin ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa sun zo ƙasar sudan da nufin neman ma'aikata da za su gudanar da aiki a ƙasar su amma bayan ɗaukan su zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa an tura su zuwa yaƙi a ƙasashen libya da yemen ba tare da amincewarsu ba ko sanin iyalansu a zaman taron manema labarai da ya gudanar a birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan mataimakin shugaban tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ta kasar sudan kan wannan batu umar ubaid ya bayyana cewa bayan shafe tsawon shekara guda da faruwar lamarin na fataucin 'yan sudan zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sannan tilasta musu tafiya yaƙi lokaci ya yi da kotun ƙasa da ƙasa za ta yi dubi kan batun umar ubaid ya ƙara da cewa rahoton da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar kan batun rikicin ƙasar libya a watan maris da ya gabata ya kunshi batun mutanen da kamfanin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya yi safarar su zuwa ƙasar libya daga sudan domin gudanar da yaƙi a ƙasar umar ubaid ya jaddada cewar batun kamfanin black shell na ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke gudanar da ayyukan tsaro gami da alaƙa da wasu kamfanonin ƙasashen waje ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana tana amfani da kamfanin wajen ɗaukar hayar sojoji da za su mata yaƙi a ƙasashen Libya da Yemen. Don haka kamfanin ya yaudari al'ummar Sudan da sunan gudanar da aiki a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa sannan ya ɗauki matakin tilasta musu tafiya yaƙi a matsayin sojojin haya da suke goyon bayan ɓangaren da ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa take mara masa baya a Libya da Yemen. a wasu rahotanni da suka bayyana suna fayyace cewar kamfanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ɗauki matasa 'yan ƙasar sudan aiki zuwa abu zabi a shekara ta 2019 sannan ya miƙa su ga wani sansanin soji domin samun horo na tsawon watanni uku da nufin dawo da su cikin birnin na abu zabi domin fara aikin tsaro a cibiyar man fetur na ƙasar amma sai kamfanin ya tilasta musu tafiya filin daga a ƙasashen libya da yemen har ila yau an bankaɗo batun sirrin kamfanin black shell a farkon shekara ta 2020 bayan da iyalan matasan da aka kwasa zuwa aiki ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka gudanar da zanga-zangar lumana a kofar ofishin jikadancin haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke birnin khartoum fadar mulkin ƙasar sudan kan neman sanin makomar 'ya'yansu a lokacin da bayanai suka fara fitowa cewa 'ya'yayensu da aka ɗiba aiki domin tsaron cibiyoyin man fetur suna nan a filin yaƙi a ƙasashen libya da yemen yaudarar su kawai aka yi inda aka horar da su aikin soji sannan aka tilasta musu tafiya yaƙi a matsayin sojojin haya a rahoton da kafafen watsa labaran ƙasashen yamma yammacin turai suka watsa suna bayyana cewar kamfanin black shell ya ɗauki ma'aikata fiye da dubu uku a ƙasar sudan ta hanyar ofishin jakadancin sudan ko masu aiki ƙarƙashin kamfanin da sunan gudanar da tsaron cibiyoyin man fetur amma aka tilasta musu tafiya yaƙi a ƙasashen libya da yemen baya ga batun safarar mutane zuwa yaƙi ƙasar libya da kuma ƙasar yemen da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ke yi ta hanyar yaudarar fararen hula akwai kuma batun zargin cewa kasar ta haɗaɗɗiya daular larabawa tana haɗa kai da wasu gwamnatocin kasashen afirka musamman sabuwar gwamnatin rikon kwaryar sudan wajen tura sojojin gwamnati zuwa yaƙi kasashen waje a matsayin sojojin haya musamman zuwa ƙasar libya wata majiyar tsaro ta sanar da gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗiya daular larabawa ta aike ga mahukuntan sudan da a ciki take neman gwamnatin rikon kwaryar kasar da ta ɗauki matakin tura sojojin kasar ta zuwa ƙasar libya domin ta taimakawa bangaren General Halifa Haftar jagoran tsaffin sojojin Libya karkashin gwamnatin kasar da ke da matsuguni a birnin Tabaruk a shiyar gabashin Libya da ke yakar gwamnatin haɗin kan kasar Libya mai matsuguni a birnin Tripoli fadar mulkin kasar kafin nan mataimakin shugaban majalisar riƙon kwaryar Sudan kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a Sudan Muhammad Hamdan Dukulu Hamidati ya kore duk wani batun yiwuwar aikewa da sojojin ƙasarsa zuwa Libya domin taimakon maimakon wani bangare daga cikin bangarorin da suke rikici da juna a kasar kamfanin dillancin labaran Anatoliya na kasar turkiya da ya nakalto labarin daga majiyar tsaron watannin baya bayan nan ya bayyana cewar tabbas an gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike ga mahukuntan sudan tana neman su ɗauki matakin tura sojojin kasar su zuwa libya domin tallafawa general halifa haftar da ke yakar gwamnatin haɗin kan kasar rahoton ya ƙara da cewa wannan buƙatar ta ta kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta zo ne a wani zaman taro da ta haɗa jami'an kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da general hamidati mataimakin shugaban majalisar riƙon ƙwaryen sudan kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a sudan a birnin hartun fadar mulkin kasar sudan majiyar watsa labaran turkiya ta bayyana cewa a lokacin zaman taron tawagar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki alkawarin gabatar da tallafin kuɗaɗe da kayan aikin soji ga bangaren sudan matukar ya amince da buƙatar tura sojojin ƙasarsa zuwa libya kan haka bangaren sudan ya amince da tura manyan jami'an sojin ƙasarsa biyu masu makamin birgediya kwararru kan harkar yaƙi zuwa filin daga a libya domin ganin yadda yanayin yaƙi ke gudana a cewar takardar da aka aike ga general hamidati babban darakta mai kula da harkokin soji a bangaren kudancin yankin darfur ƙarƙashin rundunar taimakon gaggawa birgediya general hamid juma'a adam ya fayyace masa cewa tuni an zaɓo wasu zaratan sojoji dubu ɗaya da ɗari biyu daga sansanin inyala tare da tura su zuwa sansanin general halifa haftar da ke nisan kilomita ɗari shida da hamsin da birnin tripoli a shiyar kudu maso gabashin birnin general hamid adam ya ƙara da cewa sojojin sun shiga cikin rundunar sojin da aka jibge domin kula da yankin garin Benghazi kamar yadda aka tsara a fuskar tsaro a ƙarƙashin shirye-shiryen dabarun yaƙi da aka aka cimma tsakanin libya da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa birgediya general adam ya kara da cewa dukkanin waɗannan tsare-tsare sun gudana ne ƙarƙashin buƙatar da hamida ti ya gabatar tun a ranar 23 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2020 a gefe guda kuma wannan takardar sirri ya karyata bayanan da hamida ti ya taba watsawa a gidan talabijin a cikin watan mayun shekarar da ta gabata da a ciki yake kora batun duk wani matakin aikewa da sojojin Sudan zuwa ƙasar Libya domin tallafawa General Halifa Habtar yana mai cewa batu ne mara tushe kuma kuskure. A wata sabuwa kuma mujallar Foreign Policy ta ƙasar Amurka ta habarto rahoton ma'aikatar tsaron ƙasar ta Amurka cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ita ke ɗaukar nauyin sojojin hayar ƙasar Rasha a Libya a wani sharhi da mujallar ta Foreign Policy ta watsa yana ɗauke da cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ita ke ɗaukar nauyin biyan kudade kuɗaɗe ga sojojin hayar kasar rasha da aka jibge a cikin kasar libya mujallar tana mai fayyace cewar wannan labari ya fito ne daga rahoton babban mai binciken ma'aikatar tsaron kasar amurka ta pentagon da ke kula da harkokin magance ayyukan ta'addanci a nahiyar afirka kuma akwai yiwuwar tona irin wannan batun sirri ya janyo bullar taɓarɓarewar alaƙan aminci tsakanin kasar amurka da gwamnatin ƙasashen larabawan yankin tekun farisa a cewar mujallar akwai yiwuwar ƙwararru masu masu sanya ido kan rikicin libya ba su fahimci hakikanin manufar gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ce na ɗaukar nauyin tsoffin sojojin ƙasar rasha a libya watakila sojojin hayar rasha suna matsayin shamaki ne da za su hana zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da hannu a tsoma baki a harkokin ƙasar libya amma duk da haka wannan rahoto yana ɗaya daga cikin dalilai masu ƙarfi da suke tabbatar da hannun ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a ruruta rikicin ƙasar libya ta hanyar goyon goyon bayan janaral halifa haftar da ke neman murkushe gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita ƙarƙashin jagorancin firayim minista fayyaz sarraj a wancan lokaci tun a farkon watan disamban shekarar da ta gabata wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams ta gargaɗi al'ummar libya da cewa kada su yi wasa da damar da suke da ita wajen ɓata lokacin faɗa da junansu domin ba maslaharsu ba ce tana nuni da cewa akwai sansanonin soji goma na sojojin kasashen waje a cikin libya kuma akwai sojojin haya kimanin dubu ashirin a cikin kasar ta libya a jawabin da ta gabatar a zaman taron musayar ra'ayin kasashen duniya kan batun tattaunawar siyasar kasar libya stephanie turko williams wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar libya a wancan lokaci ta bayyana cewar samuwar wannan adadi mai yawa na sojojin kasashen waje a cikin libya yana daga cikin munanan matakan kan keta kurumin kasar libya kuma dalili ne na bullar fagen shigo da tarin makamai cikin ƙasar ta libya alhali kasan ba ta bukatar shigo da makamai musamman domin ruruta wutar rikici a cikin ta. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tahir amiraji ya dawo dauke da maimacin labarin duniya yawan waɗanda suke rasa rayukansu sanadiyar cutar corona a nan ƙasar iran yana ƙaruwa bayan tafiye-tafiyen ƙarshen shekara sojojin sama na najeriya sun musanta hotunan bidiyo na boko haram dangane da kakkaɓo jirgin saman yaƙin rundunar amurka ta ɗauki takunkuman da gwamnatin trump ta ɗorawa jami'an kotun ƙasa da ƙasa ta icc masu sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu